لله رب العالمين لقد له من الحسنى ووزع كل شيء علما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير القائل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله القائل قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون عباد الله إن سلعة الله الغالية والله يدعو إليها هل تعرفون ما سلعة الله هي الجنة وهي غالية قال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون نعم الجنة هي دار المقامة هي دار الخلد هي دار السلام قال سبحانه وتعالى alladhi ahallana daral maqamati min fadlihi la yamassuna la yamassuna biha nasbun wala yamassuna biha lugub Allahu akbar wa yaqulu subhanahu wa ta'ala يقول سبحانه وتعالى لهم دار السلام عند ربهم وقوله والله يدعو إلى دار السلام نعم الجنة دار السلام وهي أحق بهذا الاسم فإنها دار السلام من كل بلية وآفة ومكروه وهي دار الله واسم الله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام نعم وتهيتهم فيها سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الجنة هي دار المأوى يقول سبحانه وتعالى إنها جنة المأوى قال عطاء وابن عباس هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة الجنة هي دار الحيوان يقول سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قال المفسرون والدار الآخرة هنا بمعنى الجنة والحيوان هنا بمعنى الحياة الدائمة والتي لا تزول ومنها جنان جنات النعيم يقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم ننعم فيها بإذن الله ومنها جنات عدن يقول سبحانه وتعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ويقول عز من قائل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير ويقول سبحانه وتعالى ومساكن طيبة في جنات عدن نعم ومن الجنان أعلاها هي جنة الفردوس جنة الفردوس يقول سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان الله الجنة هي التي نسعى إليها نسلي لأجل الجنة نصوم لأجل الجنة ونتصدق بأموالنا لأجل الجنة بل حياتنا كلها لأجل الجنة عباد الله هل تظنون أننا سندخل الجنة هكذا بلاش كلا والله إنها سلعة الله الغالية لا يدخلها أحد إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى ولا يجد ma ya ji da fi ha minar daraja illa bi amali na ya kula azamin ƙa'in am hasibtum an tare janna wadan ma ya cikin matsalin ladina kalau min ƙablikun masadhum alba'sa wadarra wa zulzilu hatta ya ar-rasul wal ladina amanu ma huwa mata nasrullah ala inna nasrullahi qareeb Allah subhanahu wa ta'ala yukbiruna anna al-janna ba'idatul mada la yumkin lil insani an yahsul 'alayha illa idha dha'a bi nafsihi wa bi malihi wa bi kulli ma malak qala subhanahu wa ta'ala am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin fala amala يقول سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نفيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من جل تجري من تحتها الأنهار من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الموافقة هي كل شيء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما فيه خير والسلام وأن يجعلنا ممن يعملون عملا صالحا حتى ندخل الجنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله كل واحد منا يحاول أن يعمل بكل ما يستطيع أن يجد رضا من الله سبحانه وتعالى حتى يشتري هذه السلعة الغالية التي أعدها الله للمتقين والتي وعدها الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من ذاتها الأنهار أكلها دائم وذلها أي أيوة وذلها دائم تلك أقبى, أقبى الذين اتقوا وأقبى الكافرين النار ومساحة الجنة تقدر بالسماوات والأرض يقول عز من قائل وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض سبحان الله وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والآفين عن الناس والله يحب المهتمين نعم هذه هي الجنة التي نسعى لدخولها أنا أول من يسعى لدخول الجنة نعم وأنتم تسعون لدخول الجنة ولا تريدون أن تنفقوا في سبيل الله ha antum ula'i auna litunfiqu fi sabilillah Dan uwa bayan godiya da tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ke da sunaye kyawawa da siffofi madaukaka wanda ilimin shi ya ga mai komai da komai mai iko akan kowa da komai wanda yake kiranmu yake cewa ya ayi wallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim dama abubuwa guda biyu ne Allah ya kira mu da sunanmu na imani yana kuma gaya mana cewa zai sainar da mu abin da zai tsirin da mu azaba abubuwa guda biyu ne ba ma so mu shiga wuta amma kuma ba ma so a aje mu a gefe muna so kuma mu shiga aljanna kenan Allah ya tsare ka daga shiga wuta wannan ba karamin alkhairi bane amma in ya barka a tozan a arab to nan kuma mushkila ne don baka shiga aljanna ba to ana so kuma mu shiga aljanna din shine Allah ya ce cin ba na gaya muku abin da za ku yi ya tsirar da ku daga wutar jahannama ba azaba mai tsanani na farko tuminuna billah alhamdulillah nahnu amanna billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula tu'minuna billahi wa rasulihi alhamdulillah wa tujahiduna fi sabilillah to nan gida ke sakan muna jihadi fi sabilillah sai Allah ya ce bi waliku. jihadi ashe da dukiya ma ana yin jihadi ba sai lallai yau ka ɗauki takwabi ba a yanzu ma maganar da nake yi bai iya zama wajibi a kanmu mu tashi mu kama jihadi irin wannan jihadi na takwabi din jihadin mu yanzu shine mu yi jihadi na ilimi musamman menene kalmar jihadin take nufi musan ya zami mu bauta wa Allah ya zami mu sallamu ya zami azumi ya zami zakka ya zamu zauna da makautan mu ya zamu zauna da ya zami mu'amalan kasuwancin mu wannan ba karamin jihadi bane sannan Allah ya ce bi amwalikum sai fara ambatan dukiya domin ita dukiyar nan ita ce komai akan dukiya sai ka bada rayuwarka kuma ka mutu dukiyar nan muke tara ta mi ta tsururinta ba mu ci ba ba mu bari an ci ba ba mu bayar an ci ba ba mu yi ibada da ita ba mu tashi mu mutu mu batta a zo ita rabo a gama raba wa mata da 'ya'ya kai kuma kana can kwandala idan ka samu sai Allah ya tambaye ka ya aka ka same ta saboda haka wannan abin da Allah yake bayyana mana kenan mu yi jihadi da kawunan mu da dukiyar mu da kawunan mu Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun maiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ya na bayi na nagari abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba jin shi ba wani mutum bai taba hararo shi a zuciyarsa ba wannan aljanna ne ashe duk abin da ake faɗa mana na jin daɗin aljanna akwai abubuwan da mun sani ba wallahi da mun san yadda aljanna nan take ba za mu tsaya muna ɓata lokacinmu akan abin duniya ba duk abin da muka mallaka za mu yi aikin Allah da shi Allahu akbar ya bayin Allah aljanna din nan ita ce wata aba mai tsada wanda yake Allah baya bada ita balash ka komai a duniya ya dauke maka duk abin da ka sani a duniya idan arziki ne tun ranar da aka haifi aka aka aka aka diga maninka kai kwana 40 ka sake 40 kai 40 za a rubuta maka komai da abin da zaka samu da abin da zai same ka kuma ba wani rai da za mutu sai abin da aka rubuta zai samu nan sai ya samu ashe Allah ya lamince maka komai kawai kai kana bi al-akhdhu bil asbab kana kama ne kana bi ne kawai saboda asabi don ka samu wannan abin amma abin zai zo maka amma banda aljanna ba wanda Allah ya lamince mishi aljanna haka kawai ka ce Allah sa mu aljanna amin wallahi in zaka shekara kana Allah sa ni aljanna sa ni aljanna ba zai saka ba sai kai abin da yake kai sai kuma ka bar abin da yake ka bari tana da tsada shi sa Allah yake kira wallahu yad'u ila aljanna Allah yana kiran ku zo ku shiga aljanna ga aljanna nan na tanadar muku kullun yana ta o iddal lil muttaqin an ga an da ita tini tana nan tana jira mu to me za mu yi mu shige ta wanda zai ce shi koma ya shige koma ya akai da ya shiga koma gefe gefen aljanna ya shiga wannan bai da manufa kenan ai aljanna ka shiga tsindim ka je can ta kokoli firdausul a'ala nan zaka nema abinda zaka samu kenan aljanna Allah ya sabbanta mana ita ce darul maqama gidan dawwama a cikin wanda Allah yake sabbantawa mu'mine sun shiga aljanna suna cewa allazi ahallana darul maqama wanda ya halatta mana ya sanya mu ya zaunar da mu a cikin gidan dawama da falalarsa sanan sallarka da azuminka da zakkanka da duk abin da kai ba shine zai tsaya maka aljanna ba wannan falalar ubangiji ne amma daraja ta aljanna za ka samu daga nan zuwa can zuwa can wannan sai ka yi aiki wanda ba za ka samu wahala ba ba za ka samu shakka ba ba za ka samu gajiya ba a cikin aljanna ba a wahala aljanna gidan dawwama kuma gidan salama daga sunayen Allah akwai assalam wallahu yad'u ila salam Allah yana kiran ku zuwa ga salam shine aljanna jannatin salam darus salam ta fi cancanta a kirata da darus salam domin gida ne da mutum ya kubuta daga komai in ka shiga aljanna ba fita fa a gabanka za a kawo mutuwa a yanka ta a ce to ko ɗan aljanna ku dawwama ba mutuwa sannan a je can wajen ‘yan wuta su ma a samu mutuwa a ranar za su yi kukan kera domin za a yanka mutuwa suna burin masu mutu amma ba su mutu ba la ya mutu fiha wala ya haya ba mutuwa ko ba rayuwa Allah ya kiyashe mu Allah ka sanya mu a cikin aljanna wanda za mu yi aiki mu shiga wannan aljanna saboda haka aljannan nan ita ce darul ma'awa kamar yadda Allah yake bayyana mana inda ha jannatul ma'awa malamai suka ce jannatul ma'awa ita ce aljannar da mala'ika jibril da sauran mala'iku suke zuwa suke taruwa a wurin to in ka samu ka shiga wannan kai ma ka more ai dan adam da ka san abin da Allah ya tanadar maka na aljanna wallahi ba za ka wa Allah ruwa ba an ce ba a hana mabada da rago me fata to kai gashin ma ba ka iya bayarwa gashin ma ba za ka iya bayarwa ba aljanna gidan rayuwa ce inna daral akhirati lahiyal haywan malamai suka ce darul akira nan abin da ake nufi shine aljanna alhaiwan kuma shine rayuwa ta har abada wanda ba a mutuwa a ciki akwai gidan ni'ima innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatin na'im ba wani nau'in ni'ima da babu a cikin aljanna subhanallah wato in muka zo in ka ji yanda Allah yake sifanta maka ni'imomin aljanna ya kai bawan Allah wallahi zai ka ashe kai ai sauri ma ta da kiyama mana kaje je ka shiga aljanna aljanna akwai janna ta adan ita kuma aljanna wannan adan Allah ya ambace ta so da yawa cikin alkur'ani jannatu adanin lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib Allah ya wa bayinsa alkawarinta ya kuma koye ta ba a santa ba ba san me a cikin ta ba wannan sai wanda ya shiga zai gani janna adanin yadkhulunaha wanda bayinsa za su shiga yuhallawna fiha min asawir akwai bambanci tsakanin rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta aljanna a nan duniya in muka ga namiji da warwaro da tsakiya da kwandage yaya sai mace wannan ko ya tafi ne ko kuma dan hamsin ne amma a lahira za ka sa warwaro za ka sa komai da ka sani na ado za ka saka shi a tawis min zahab a duniya ba a yadda ka sa gol ba ko zobe na gol ba a yadda kai ba amma a lahira komai naka na gol ne kai jama'a magana kan aljanna tana da faɗi sosai lokaci ba zai bar mu yi magana akan aljanna ba amma da ƙarshe da ni da kai shin muna zaton cewa za a shiga aljanna nan haka kawai wallahi ba za a shiga kawai ba Allah ne da kanshi yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma yatikum mathalul ladina kalaw min qablikum kuna zuku shiga aljanna kawai salin alim abin da ya shafi waɗanda suka zo kafin ku bai shafe ku ba wallahi sai Allah ya jarrabe ku sai ya jarrabe ku cikin tsanani kamar yadda ya jarrabe su suka girgiza har suka ce wa manzan Allah ta zama yaushe ne taimakon Allah nan zai zo ne ya ce ku yi hakuri kun cika gaggawa a zamanin da akwai mutumin da ake ɗaukan mishar zarto a sa a kansa a yanka shi ana yanka haka kaɗan kaɗan kadan har ya rabe nan bangare ya faɗi can bangare ya amma baya cewa Allah ka cire min zartar nan sai dai ce Allah ka tabbatar da ni ka bani hakuri in jure wannan azaba azaba mu ko yau sai ihu ayoyi da dama sun yi magana akan aljanna din nan don haka ba za mu iya sanin girman aljanna ba sai wanda ya yi ta ne zai ba mu labarin ta Allah madaukin sarki ya ce kwatankwacin aljanna nan da ake muku alkawari a kanta wanda yake koramai suna yawo a ƙarƙashinta abincinta da'in baya yankewa haka nan abin shanta ba ɗauke wuta aljanna za mu ci sifofin aljanna da sifofin waɗanda za su aljanna da matan 'yan aljanna da bishiyoyin aljanna da irin ni'imomin da suke cikin aljanna amma ba zai yi ba sai idan mun yi aiki a kai kuna bin mu bashi idan Allah madaukin sarki ya sa muna da rai da nisan kwana wani lokaci za mu karasa muku ku ji abin da Allah madaukin sarki yake bayyana mana akan harkar aljanna dan uwa masu albarka wannan juma'a abuwan ba a riga an gaya mun abin da aka samu wancan juma'an ba ok dubu hamsin da tara dubu hamsin da tara aka samu wancan juma'a dubu hamsin da tara jimma da ta wuce sun samu dubu ɗari da hudu amma wannan jimma mun samu dubu hamsin tara kamar ya yi ƙasa kaɗan ko to wannan aljannan fada za a shiga kenan bawan Allah aikin fada ake yi na Allah ko ka yi ko baka yi ba Allah zai kawo wanda za su yi don haka gara ma ka yi ka shiga cikin bayin Allah da suke yi kawai wanda suke shigowa yanzu za su ga waɗansu mutane da 'yan kayayyaki haka 'yan falmarori a get-get mun saka su suna kirga mana duk wanda zai shigo domin aljannar ina ganin sai an sa mana sasari da karfe da komai da igiyoyi an jamu don muje mu shiga za su kirga mana adadin mutanen da za su zo suke sallah a masallacin nan mutum dubu nawa ne suke sallah a yadda muka yi lissafi a abubuwan da muke so mu yi a masallacin nan dole sai mun mishi filan so mun tsara mun yi filan a yanzu karamin filan shine na shekara ashirin babban plan din da za mu yi shine shekara hamsin idan mun ce mun yi plan ba ina nufin ni sai na shekara ishirin ba ba don wannan rashin dogon tunanin namu shi ya jawo ba ma iya komai ku gaya min a faɗin arewa gaba ɗaya a gaya mun makaranta guda ɗaya ta wata ƙungiya ko wani masallaci na musulunci wanda aka yi makarantar makafi na koyar da makafi ne ba ta gwamnati ba ba ta mishan ba saboda haka wai muna cewa muna so a daina bara a daina bara wallahi in za mu shekara dubu muna cewa a daina bara ba za mu iya hana bara ba domin wayannan suna mutuwa wasu suna tasowa amma yanzu idan muka je muka kwashe kananan yaran da suka makafi muka buɗe musu makaranta aka yi musu idan manyan suka mutu za a samu masu bara a titi ba za a samu masu bara a titi ba to wannan masallaci bi izinin lai ta'ala zai shirya wannan filan daga nan zuwa shekara hamsin mu gani ko za mu samu masu bara a arewa kuramen mu ga sunan ba mu da makarantu cikakkiya ta kurame wanda za a ilmantar da su kuma suna da fasaha kurame ba sai an musu makarantar su ta musamman ba a ce wannan makarantar kurame ne zalla a za a iya sa su a cikin makarantun da muke amma mu ɗauki waɗannan irin waɗannan da suke tarjaman mu je a horar da su sai mu zo mu ce to makaranta ka za'e eh, akwai kurame guda goma to mun ɗauki malamin nan ya je shi ga yanzu malamin yana koyarwa shi ma ya dinga fassara musu geography menene duk abin da ka sani za a koya musu kuma za su iya su ɗauki waye su yi su ci su fi mafi mai kunnen ji gashi na ana karatu anan idan kurma ya tambaya ya tambayi malam ya kaga mai ido ya mai kunne ya tsaya yana tambaya yana shiru don tambayin da ya yi ma tana da ma'ana to muna so mu yi wannan makaranta ta kurame wayannan guragun namu da suke yawo da mashin da kekuna ga sunan anan wallahi za ka same shi kafa ne kawai ta dame shi amma hannun shi lafiyan shi kalau kwakwalwar shi lafiyan ta kalau kunnan shi lafiyan shi kalau idan sa lafiyan shi kalau don me ba za mu sama musu sana'an yi mu rage su ba idan ya ga yana sana'a yanzu ana gaishe shi shi ma ba zai yi baran ba wani ma ba zai yi baran ba to muna da buƙatar waɗannan abubuwa muna da kwasa-kwasai da ilimin muka wanda mutanenmu sun yi baya sosai a kai in muka zo muka buce mun buɗe asibiti to ƙarshe sai mun nemo waɗanda ba mu ba su zo su yi mana nasu saboda haka wajibi ne mu zama cewa mun samu dama mu ba da scholarship ga yara maza da mata su je su yi midwifery su koyo yadda za a dinga karban aihuwa sannan su koyi yadda za su dinga jinyan mutane sannan idan ana jinyan mutuwa ta zo maka su za su lakana maka matar mai shahada amma mu yanzu mutum mutuwa ta zo mishi asibiti ta zo ce yan uwan su fita ku fita ku fita ku fita ya zan fita ɗan uwana zai mutu me zaka ga mishi ya je ni ne zan zo wance mishi ya dinga ce la ilaha illallah so idan nas sun ka koyi wannan za su iya wannan aikinmu ne saboda haka wannan filan da muka shirya ba na shirya ne mu da muke nan mu ci moriyar shi ba amma kowa zai iya cin ɗanka kakanka jikanka ta taɓa kunnanka zai iya cin moriye shi saboda haka sati mai zuwa watakila za su zo da fom za su raba idan suka raba wannan fom ɗin a wurin kawai da biro za mu sa su zo da biro in ba maka iya rubutu ba su rubuta maka ka sa sunanka da abin nan din da lamban wayanka shauran abubuwa za a kira ka ta waya a baka dama ka fitin faɗa ana cike maka wannan sati in an zo da farin farin form to satin sama za a zo da ja sati na sama kuma za a zo da kore za a zo da shudi, haka za a gama don musan adadin mutane nawa suke zuwa sallah anan shin diddin ba za ka iya bada naira ɗari a cikin kuɗin wayan da kake kashe nawa kake saya na recharge card ka ba da naira ɗari dijin ma a wata nawa kenan za ka bayar naira ɗari hudu naira ɗari hudu kacal za ka bayar za a yi wannan aikin da shi nan da shekara ashirin kuma ina tabbatar maka wallahi kusan sai zama duk arewa ba inda za mu samu mu irin wannan sai nan masallacin kuma duk afirka zai zama cewa nan ne na farko da ya fara irin wannan tsarin saboda haka idan muna da miliyan ɗari sai mu ce to ga project da za a yi na miliyan ɗari ka je ka gane wa idanunka in kai memba ne za a baka katin in ma rashin lafiya ne ko wani abu ya taso wanda kai zaka amfana in muna da asibitin in an caji mutum naira dubu ɗaya to kai ka zo sai a caje ka naira ɗari uku ko hudu domin ka ba da gudun mawaka saboda haka ba ce wanda bai bayar ba shi ba za a bashi ba amma ba zai kai ga wanda ya bayar ba ai ko aljannan ma Allah ya haka yake in ma ka shiga aljannan ba fa za ka shiga waccan ba ta sama kana nan ta nan da duniya daga ita a burmo da kai amma waccan ta can kokoli wanda ya ce ga ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya jajirce ya ba da rayuwarsu saboda haka muna nan za mu ci gaba da ayyukanmu bi iznillahi ta'ala kuma in Allah ya yarda sai mun share hawayen ƴan uwanmu gaba daya mutane suna nan matasa ga sunan da yawa ba karatu a ba su scholarship je karatu matasa da yawa ba su da ilimin yin karatu amma suna da ilimin sana'o'i a kai su a koya musu sana'o'i a ba su kayan aiki sannan a ce su dinga biya kaɗan kaɗan yadda kake ba da naira ɗari nan an saya maka kayan kafintiri ka je ka yi dubu hamsin an kashe maka ko ɗari ko ɗari biyar sai a ce to ka dinga bayarwa naira ɗari ɗari nan haka dawo da shi sannan ya mace to ga mutum ɗaya ka ɗauki nauyin shi za mu ci nasara ko ba mu ci nasara ba saboda haka jama'a muna da bukatan tunani muna bukatun mai abin nan a nan nake cewa da wannan kalmomi nake roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mana kurakuranmu ya yafe mana zunubanmu ya taimaka mana mu cimma burinmu idan mutum ya samu ya bayar alhamdulillah waɗanda ba su ta surutu su ne waɗanda ba sa ba da kokobo za su ta surutu za mu ba da kuɗi a cinye a to a cinye mana in an cinye kai ina ruwanka ba za ta yi ranar tashin kiyama ba a sai muhammad suleiman ya taba batu a shi cinye kuɗin mutane yake gashi nan yau matubulin sara'ir ga asirin shi ya tonu ko a ce da ta'amar ya cinye kuɗi ko a ce Tiyaman da masallaci ya cinye kuɗi ba ruwanka ka bayar mukun mu je mu cinye mana ina tabbatar maka kafin ka ba da kwabo wallahi sai na ba da naira don haka a yanzu maganar da nake kafin in zo muku wannan maganan la fahara da ni da iyalai na mutum gidana mutum goma sha biyar kowa ya alkawarin zai bada na shekara guda guda ko nawa aka sa za mu bada na shekara guda guda saboda haka in an sa fam ɗin za ku ga sunana a kai ba komai ba saboda ni ma ina sa aljanna yanzu da zan fito nake cewa iyalina da za mu iya mu bada na shekara 20 20 nan domin ba wanda zai kai shekara 20 a cikinmu amma mu bada na shekara 20 din don haka za mu bayar za mu kukuta za mu bayar Allah ya gafartawa magabatanmu inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم minkum inna aqimis salata innas an nufa anil fahsai wal munkar wa la dhikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un